Shirin sake farfado da aikin gona wanda cibiyar bincike ta ƙasa da ƙasa kan aikin gona a ƙasashe masu zafi wato International Institute for Tropical Agriculture ta kaddamar a nan Abuja zai mai da hankali ne a wajen kambaba noman shinkafa, dawa da rogo. Shirin wanda Bankin Raya Afirka ke samar da kudaden gudanar da shi, kazalika cibiyoyin ƙasa da ƙasa irin na bincike kan tsirrai a ƙasashe masu zafi da cibiyar bunƙasa noman shinkafa a Afirka wato Africa Rice da ma ma'aikatar noma ta Najeriya ke marawa baya na da zumar jifan tsuntsu tsuntsu biyu da dutse ɗaya wato samar da abinci da kuma samar da aikin yaɗe ɓangaren. Injiniya Haruna Akwashi ke na zaman coordinator shirin a Najeriya. Ataswan has a special program for building the capacity of youth in Shirin bunƙasa tare da farfaɗo da aikin gona mai uh, take a tasa wato tsari ne na musamman don horas da matasa kan aikin gona. Karkashin wannan shiri ana gina cibiyoyi uku da za su horas da matasa dubu ɗari uku akan aikin gona. Irin wannan cibiya ne ma aka kaddamar a yau ɗin nan. Wannan ne ma shiri na farko da aka taɓa kaddamar samarwa a nan Najeriya bisa tsarin shiya-shiya don tunkarar kalubalen aikin gona gadan-gadan. Daraktan Bankin Raya Afirka a Najeriya, Mr. Edimafa. ya ce su suna mara wannan shiri baya. Goyon bayan da Bankin Raya Afirka ke baiwa sashen aikin gona a Najeriya ya yi daidai da tsarin gwamnatin Najeriya na inganta aikin gona. Kimanin dalar Amurka miliyan 150 ne muke sa ran kashewa a Adani Omo, duk da Badegi, Kebbi Sokoto da kuma Kano da Jigawa. To fuska masana ke kallon wannan hoɓɓasa? Injiniya Dr. Hussaini Hassan kwararre ne kan sha'anin aikin gona gona a Najeriya. Shi wannan shiri yana da muhimmanci farai da gaske domin na farko za a ba da horo wa irin waɗannan matasan. To kaga kuma duk wanda aka hore shi na ɗaya zai fara a akan aikin da zai yi. Na biyu shine zai ba matasa ko kuma waɗanda za su ci gajiyan wannan aiki aiki ta hanyar ba su bashi domin su bunƙasa aikin wannan gonar nasu. Kuma na uku shine idan an yi hakan to a ƙashin gaskiya abinci zai yawaita a ƙasan farashin su abinci kuma idan ya yawaita zai zai sauko ƙasa domin waɗanda ba su yi noman ba masu su gajiyarsa kuma yawan abincin zai sa har ya kai da sayar da shi a kasashen waje kuma zai bunkasa tattalin arziki na ƙasar nan. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.